idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha namu mai albarka wato hasashe top tv ka danna mana subscribe sai ka danna alaman kararrawa domin ta haka ne kawai za mu samu damar sanar da kai da zarar mun daura sabbin ayyukanmu mun gode har yanzu dai muna nan a cikin littafin nan mai suna a bakin aurenki wanda finat jafar ta rubuta idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda jafar ya kawo wa salma akwatinan ta har ya samu daman ganinta take faɗa masa ya kamata su fuskanci abin da yake a zahiri za mu ci gaba a episode 13 salma ta girki za mu shiga tana hawaye ba haka nake nufi ba to me kike nufi shiru ta yi tana ci gaba da kukanta sai ya kaɗa kai cikin takaici salma kin daina na kam girgiza mishi kai dai ina son ka ya jafar har ƙarshen rayuwata abu ɗaya nake son ka gane yanzu komai ya sauya alaƙar mimi ce kawai ta rike mu ka cire son zuciya a ciki don ba zan iya haramta abin da allah ya halasta min ba assalamu alaikum wannan akwatunan zau tsaye ta yi ba tare da ƙarasa ba kai ƙasa ta amsa mama sallama cikin maman ta ƙaro su ya gaida ta kai ƙasa duk shiru suka yi ba mai magana sai muzurai mama take masalman kan ta shiga daga ciki jiki a sanyaye ta tashi ta shiga ciki a hankali ta sa kanta akan katifa tana hawaye ba don ya so ba ya tashi ya fita tare da shigo mata da akwatunanta har zauren mama ta bi shi ta sa sakata tana sababi kan taigun salma wai ke baki da hankali ne salma me haɗin ki da wannan da har zai shigo cikin gida ki ba shi taron ma har ki zauna a gaban shi kina wannan shashancin me me farabawa kaddara ta raba ku har abada shiru ta yi har maman ta gama tana ta kokarin shanye kukanta ta sani da ko ta yi bayani maman ba za ta gane inda ta dosa ba ki yi haƙuri ba zan sake ba kai ta kaɗa ni har ta yi laushi ina guje miki yauda irin ta ɗa namiji ne salma gaba in kina mishi haka sai ai abin kunya shiru tai tana jin wa'azin maman kawai gyalane kusan kala biyar haɗaɗɗu tana washe baki ta fito da su daga leda ki zaɓi na zaɓa ki darje don zawarcin ki sai ya fi 'yan matanci a komai salma gobe kayan kwalliya za su zo don na ba hajiya da kuɗin kayan gyaran jiki ga wata ya yi nisa da komai kin samu a kan lokaci sha Allah sai mun cike gurbin da muka rasa ni da za ki ji shawara ta ma da an yaye mimi a satin nan a miƙa ta ga gidansu can ya karata da sauri ta ɗago tana kallon mama katse ta ta yi da faɗin eman eh, ba shi yake ikirarin yana kawo shi ba to za mu mayar mishi da abin shi kawai kai ta hau girgiza mu mama Allah ya ga ba mai raba ta da mimi sai aure mama mimi fa karama ce kawai ta yi saurin tashi ne. ko fa wata tara ba ta cika ba dan Allah ki yi haƙuri dan ba abin da za ta tsare min ko a makaranta harara ta aika mata kina nufin da ita zaki da fita kallanta take ta rasa amsar da ba mama to da sake wallahi ba yadda za a ina tafka kina bin bayana da warwara zawarci da goyo to da sake don ba mai gani ya kula ki alhalin kina saɓa da ya aiki na fitar shi ta na ga dama ce in ma kin ce ba za a mayar ta ba ni zan na miki renon a je a dawo lafiya shiru tai tana jin ta kawai washe gari sai ga kayan kwalliya jirgi su maskara eyeshadow su sabulin gyaran fata har da su man gashi ga haɗaɗɗun man gyaran jiki lalle mama da gaske take shi kam tun da ya koma da ya zo kwanciya yake tuna ɗazu lallai in san ta san ta san wata to bata san wata ba ta zo kwanciya ta ji kiran wayanta ƙaran wayanta agogo ta duba ta san ba mai mata haka sai mutum ɗaya ba don ta so ba ta ɗauka sai ɗan jin sai dan jin da mai ya zo na ji ki je makarantar amma bisa sharaɗi uku baki ta buɗe cike da mamaki wai ko ya manta ba ta ƙarƙashin ikon shi ne yanzu dan dai ta ji sharaɗin ta ce tana ji ya ce good na ɗaya kafar kito kafar mimi duk inda za ki shiga na biyu ba zancen yaye sai mimi ta cika shekara biyu kamin ki komai na uku fitar ki sai da niƙaf da hijab sannan ni zan sama miki mai kaiki a nafef ya ɗauko ki in kin gama dan ba kowane kato zai na Ka ga malam ka bari ka faɗa mimi wannan dokar taka ba wai ni da nake sarma ba don ba yarka bace ni ni nake da damar tsara rayuwa ta yanzu ba kai ba abu ɗaya na san na yarda zan iya shi shi ma don haƙƙinka ne dole shine yaya mimi zan yi yadda ka ce sauran kuwa ba huruminka ba ne wayar ya da kallo baki sake jin ta kashe kit lallai sarwa bata so zaman lafiya ba a garin nan amma za ta ji mamakin shi don shi ta yi mishi daidai ma da za ta tafi makaranta tun daga ranar ya daina kiranta a ganin shi za ta damu ta ba shi haƙuri a yadda ya so sai dai ta daure ita ana haka ranar abba ya ce ya batun makarantar da ta ce za ta koma kanshi da ya ce zai koma kanshi tsaye ce abba ai ya fasa don ya buɗe mishi wuta kan bai isa ba duk haukar da yake ranar ya samu labari gun mama don har gida ta ce a yi mishi tsakani da salma sai dai ya zo za a bashi mimi inda ita ne sosai ya ji haushi ya san aikin salma ne shi yasa ya ɗauke mata wuta sai dai ya tura ƙannan shi su ɗauko mishi mimi su salma an samu gurbi a school of hygiene da shawarar baba ta cike ba poli ba ranar da ta fara fita da fasinal za ta kai takardunta ba yadda za ka ga sama ka gane ita ce da lokacin tana budurwa yanzu salma ta daban ce ta gaban goshin mama don ta dage dole sai ta yi kara'i da zawarci kwanar su jafar ta shawo ta san yanzu haka yana makaranta don sha ɗaya na safe sosai ta yi kyau cikin dogon riga ruwan kwai mai duwatsu da gyale karami ta naɗa fari ta ya jaka karami mai cen ba wata kwalliya ta yi ba ta azo a ga don wannan ma mama na tsaye ta yi ta ta kuma rantse ita da hijabi sai a sallah zai wuya ka ce ta taɓa aure har da rabon mimi da yanzu ne take shekarunta ashirin da biyu a duniya kanta ƙasa take tafiyar ta cikin nutsuwa sai dai ji take duk ta tsaro tamkar jafar na ƙofar gida yana kallonta da ƙyar ta kai kanta bakin kwalta tana sauke numfashi ashe filin take kin kyauta salma kenan a razana ta ji wajen mai maganar rai haɗe yake kallon ta tamkar bai taɓa dariya ba duk da ta tsorata da ganin yanayin da yake amma ta jije ita ba ta cikunu da rai mai fa rai ɓace ce ina mimi kai ta kyautar gefe kan ta ce gida a fadan faɗa ya ce wato baki ji abin da na ce ba ko kalli ki kamar wacce za ta fati san ba za mu shirya da ke ba in tafiya ne wani mai keke na fefe tambaya kallo irin na baka isa ba ta mai kamin ta ce ma me keken eh tafiya ne tana kokarin shiga ta ce ba ruwanka da shiga ta kwas I know what I'm doing and ni ba yarka ba ce na faɗa maka rabu da ni sam ta ki kallon fuskar shi bare ta sare gun kama shi birki baki sake yake binta da kallo har mai hinafef ya ja kafin ya samu ƙwarin gwiwan ya tanka jingina ta a jikin nafef ɗin tana sauke ajiyar zuciya kai haƙuri ya jafar ya zama dole na koya ma nisa da ni kai haƙuri ina son ka wallahi hajiya magana ne kai ta ɗago jin mai na pep na tambaya ashe maganar ta ta fito fili ta gawa komai monday za ta fara zuwa ta so ta yaya mimi sai dai ba hali dole ta biyar da uban irin ya tsara shekan jafar tun daga wannan ranar kullum za ta makaranta sai ya yi mata maganar wani abu ko ya ce kwalliya ta yi yawa ko ya ce uniform ya dame ta wani sa'in har ta wuce tana dariya zariya irin ta jafar tabbas gani take ya zare shi ma kamar yadda abba ya ce haka dole ya fara processing don tafiya masters a biyu ke sai dai fur abba ya ce garin zai bari a zariya zai kar ya damu amma kusa shirya masa komai ba ko kwandararsa tamkar ya aza hannu a kaya kwala ihu yake ji ranar yana nan ma ya kare da salma bare ya mata nisa da faske ita da wata 'yar makarantar su da ta zo za ta raka ta bakin kwalta ta gama shirin ta kenan za ta gidan anta ai sai fasawa ta yi ta yi kyau fatar sai shayin da take ta ji mai da sabulun mama Allah ba wanda zai ce kin haifi mi Mrs. Salma kin ganki kuwa murmushi ta yi ma kawar ta lokacin da take tsayar mata da nafef haka dai kuke cewa kullum murmushi ta yi mata suka yi sallama tana kula da wani mai mota yana ta kallonta ya tsaya siyan apple ƙoƙarin tsallaka yake ganin za ta wuce da sauri kai ta kaɗa don sarai ta san yau ma za a tafka da rama irin ta ranar can da jafar don tana kallon yadda yake mata harara a ƙofar gidansu suna zaune shi da garba da wani ta san darajar ƙawarta ta ce da yanzu ya taso bambami don ta sa gyala a kafaɗa kai ta girgiza da yanzu abin dariya yake bata assalamu alaikum wegawa ta yi jin an mata sallama da ɗan sakin fuska ta amsa tana mai ci gaba da tafiya a nutse wangina sofa 'yan mata don Allah kai ta ɗauko aiko idan Jafar ƙyar a kanta da murmushi ta juya ba don taso ba sai don yaki ce don gudunta duk da ta san ba za a wanye lafiya ba jini daɗi ya kama saurayin don da har ya fara ɗarɗar mata magana sai ya ga kamar matar manya ce in ba za ki da ba don allah ki bar nan banki wannan ne gani na na biyu da na miki a layin ne yanzu ina sauri zan kira ki ta gefen ido ta sato kallon jafar aiko a sukwane yake zuwa gunsu da sauri ta karɓi wayar mutumin da zammar sa mishi ya iso su dai su garba ido ne nasu don abin jafar ya daina bashi dariya yanzu tsoro yake bashi ba shi wayar shi ya kauce tun kan na da gargaza ta a gunnan ban za da shi tana ci gaba da latsa wayar ƙarya bai ta yi aune ba ta ji ya da ƙarfi karɓi wayarka ka bar layin nan malam ko kaga ta yi sa'ar tsayuwarka baki sake saurayi yake kallon shi shi a tunanin shi ko yayanta ne ma dan shi ma haka yake ma samarin kannan shi barazana dan haka bakin shi alaikum ya karɓa yana kallon sarmin cike da tsiwa ta kallo jafar ɗin. malam ina ruwanka da samarina ne eh ki min shiru tukunna ke ma zan dawo kanki ne ai da hannu ya nuna mu saurayin hanya alamar yawari. ba da in ya ga jafar ɗin ba na wasa ba ne da ba yadda za a yi bar wannan sankaceciyar budurwar da sauri wani zai tafi ta ce mala ina za ka ne kai ya kaɗa mata yana murmushi kai ya ƙara gaba a fusace ta nuno shi da hannunta wallahi ya jafar na gaji da wannan abun fa don wallahi na kusa kai karar ka gun abba ya mana tsakani miyar ruwanka da ni wai shiru ta yi tare da matsa da sauri ganin ya mika hannu bayan gilinta wai ka lafiya kake harara ya san wata kan yace tun muna shaida juna ki daina sarar nan ta sauke gyale a kafaɗa Allah ba zan daina ba na faɗa ma ba ni ba kai tun da kai har yanzu baka sa annabi ya faku ba shiru ta yi ganin garba haba salma haba a titi fa kuke tunda kin san halin kayan ki sai ki gaba ki bar shi ya ta, dan Allah ki daina biye mishi harara ya sakar ma Garba. ina ruwanka to kai ma kowa dai ya san da matata nake tsaye ba kowa ba tsaki ta ja rai ɓace duk suka kallo ta wallahi you are sick ni matarka ce amma fa a da kai istighfari ma tun wuri dan wallahi za ka yi sabo ki min shiru fa malama dan kwanciyar hankalinki wallahi ki bi abin da nace ki yi period shiru ta tana kallon shi karfin hali sai wun jafar tabbas sai ta yi da gasken gaske dan abin shi gaba yake shi ma garban kallon shi yake abu dai kamar wasa yake gani yanzu zai zama babba drama sosai suka yi kanta wuce gida rai ɓace duk rai a jagule dabarar ta ta kare kuma a kan jafar duk hanyar da zai zuciya ya daina kula ta ta ba nasara da tamkar maziki take mishi da ja tsaki tabbas so so ne amma na jafar son kai ne dan shi ya ja komai ke kuma da wa kike tsaki haka ba tare da ta ɗago ba ta ce jafar mai ya hana ni sakat a unguwar da sauri ta datsa harshen ta don jin mama ke tambaya au har yau yana nan yana bibiyar taki ko kai ta girgiza da sauri zarar gumi a'a ni na san hanyar maganin shi ki ban nan da gobe da sauri ta ce a'a mama ba komai bane fa ki haƙuri zai daina shiru ta yi ganin hararar da take aiko mata tun daga ranar mama ta zama 'yan rakiyar salma hanya sai ta tabbatar ta hau abin hawa zuwa makaranta za ta jiyo tana aika mishi harara da ta yi na sati sai ya bar ta da hanya kuma ya dawo waya ana haka shi ma admission nashi ya fito tun ya shiga kunci don ya san ya kusa yin nisa da salma hakan yana nufin komai zai iya faruwa ranar da yamma ana washe garin zai tafi ya zo mata sallama duk da sun yi faɗa taimakon shi ɗaya mama ba ta nan ranar ma don yana ga ita kaɗai za ta iya tsaida shi a yi ma salma ka shedi shigar shi zauren kenan suka kicibis za ta fito harara ya sakar mata kan ya ja ya tsaya fita take shirin yi ya kogelanta gyalanta da sauri har yana zamiya don haka a fusace ta juyo da niyyar balbale shi ya mararrace mata fuska saken gyalato murmushi yake ya ki saka ka saken gyala ko na fice da sauri ya cika yana tara kofar fitar maganar fahimta nake so mu yi take don allah ki tsaya hannu ta haɗe a girji ta kalle shi ita ma za ta so su fahimci juna ina wuni to tun da har gaisuwa kin soke da ni da kalar tausayi ya ƙara yana kui da kai har taso yin dariya kafin ta gaishe shi ina mini da mama suka fita kai kai maganar ka kan su dawo fa tsayuwa ya gyara tukunyi kira sunanta rai sake ta amsa fafitanta ya sa zancen arziki zai mata ba wai shirme ba salma a karo na biyu ya ƙara kiranta bai jira amsar ta bai ci gaba gobe zan je zariya kan batun makarantar da zan fara ki Allah salmaki kamar ina nan dan Allah banda kula tsagerin samarin nan wanda har yau basu mallaki hankalin kansu ba dan Allah in ma aure na soki ina gani ya dace na baki mijin auren bare a ajandar mu ba mu yi haka da ke ba tsamtai tana kallon shi da alamu ya zare tana murmushi amma za ta bi shi a haka a wanye lafiya to na ji zan kuma kiyaye haɗi kai ya kaɗa da murmushi yauwa ko ke ba don allah san kirkin alkawarin nan kai ta kaɗa tana ta ji ai da haka suka rabu ya ba ta kayan zaƙin mimi murna falaran shi suka rabu ranar kwarai ta samu sakewa sosai bayan tafiyar shi tare ta ƙara buɗe shafin zawarci sabo duk da ƙasar ta tausayin shi take ji sosai a wata ɗaya ta samari biyu irin san mama barin alhaji usman ɗan canji kuɗi sosai yake kashe mata kamar ba gobe albarka kwam kullum samunta take gun mama ya ce shi ba yaro ba ne don haka yana so ya yi auren cikin ƙanƙanin lokaci ya sanar mata yana da mata ɗaya da yara biyu kacal auren shi uku sun rabu da biyu sai hajiya ta ƙarfen Tun da suka rabu ta zo gida tana tuna abu uku, tabbas a yanzu ba ta da ra'ayin auren mai mata, don ta ga aya kan bintu. Sannan ba ta son mutum mai irin kuɗin Alhaji Usman sam a rayuwarta. Gwara ma kamar dan shi matashi ne kamar su Jafar, kuma ya fi kwanta mata a rai. Ga shi da sauƙin hali da sauƙin kuɗi. Oni yan nan, ashe arziki ke bin ki sarma a rayuwa? Kallon maman take yadda take ɗaga abubuwan da Alhaji ya bata. Ita dai nata ido, mana jin ko lokacin 'yan matan ciki kun taɓa haɗuwa da irin wannan babbar harka ai ta yi 'yan nan to masu saurare a nan za mu dakata cikin shirin namu idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha namu mai albarka wato hasashe top tv ka danna mana subscribe sai ka danna alaman ƙararrawa domin ta haka ne kawai za mu samu damar sanar da kai da zarar mun ɗaura sabbin ayyukanmu mun gode